san kowa kin wanda ya rasa ko ya jera abinci kala daban-daban akan danin tebul sai ka ɗauka cewa wannan jin daɗin rayuwa yake morewa yake yi alhali da za a lissafa maka bala'in da yake ciki sai ka gane cewa kai da kake kokuwa da masara wata ran ka ka da masara wata ran ta ka da ka wata ran ku yi zubar gade ka fi shi jin daɗin rayuwar duniya wannan zai sa ka samu natsuwa a cikin zuciya ka samu kwanciyar hankali a cikin zuciya kamar yadda malamin mu Sheikh Abbas zai yake faɗa wato ka samu daman komawa zuwa ga Allah Allahumma ja'alna min al ya Allah ka sanya mu muna cikin masu komawa zuwa gare ka na taba baku wani misali inda zaka gane rayuwar dushiriri ta ce yanzu da zaka je ka asibiti ka zauna da zaka ga abin da zai baka mamaki yayin da likita yake zaune marasa lafiya suna zuwa ya duba su sai ka ga wani talaka ya zo daga bukuyun ya sha wuyar duniya a koɗe idan ya zo likita sai ya ɗauko wata 'yan na'ura sai ya makala a jikin kunne sai ya rinka ɗan daddangwala masa wani ɗan ƙaramin faranti-faranti da ke jikin na'urar ya sa masa a ƙirji ya sa masa a wuya ya sa a kumatu ya dangwala ya dangwala ya dangwala ya dangwala bayan ya gama daddangwalawa sai ya girgiza kai yanzu zai faɗa wa mara lafiya matsalar da ta jawo masa rashin lafiya sai ce to wannan ita ce matsalar ku ba kwa cin abincin da ke da bitamin wannan yasa baya da za ku zauna da lafiya kaga kai yanzu matsalolinka su yi yawa baka da vitamin a da b da vitamin c da d da e da f da da da da, da. to bayan ya gama wannan sai ya ce to likita ya zan yi ya ce ka rinka neman abubuwan da ke gina jirki kaga ayaba da abarba da lemu kada ka yi wasa da su ya ce to na ji likita ya ce ka rinka samun farfesun kaza kana sha akai akai hanta da koda wato a rinka dan sarrafa maka a rinka samun kwai shayi mai kauri yana da amfani a jiki dan jus din nan ka rinka dan kurbawa a rinka samun kifi ana tabawa sai ya kikirga masa wasu abincin da ya san wannan bai da kwandala ba zai iya saye ba sai ya ce ba zai taba yin lafiya ba sai ya ci wa'annan kamin ya lafiya yana faruwa ko baya faruwa to yanzu wannan an sallame shi an hada shi da bala'i an ce sai ya ci abin da bai da kuɗin da zai saya to da kana nan zaune baka tashi ba sai wani kwamishina ko ciyaman na bukuyin local gamman ko wani hamshakin dan kasuwa ko wani sanata ko na dan majalisa shi kuma ya zo ya ce bai da lafiya likita sai ya ƙara ɗauko irin wannan na'urar da ya dangula wa talakan nan na ɗazu shi ma sai ya mammanna masa in ya gama mammanna masa to yanzu zai masa bayani akan shi ko bai jawo masa matsala sai ce to kun ga ku masu hali ana muku bayani ba ku ji you have to watch your diet ya kamata ka rinka lura da abin da kake ci yanzu kaga jininka yayi wa yayi overdose sai ka ɗauki mataki to ya zai yi likita ya ce ka daina cin jan nama zai sa ka gawut da ciwon kafa kaza tana da matsala tana sa basir shi kifi da kake gani yana ta da ciwon shawara ita madara za ta sa kai nauyi bon bita jininka zai yi yawa kafa ka ta gagara daukaka ya ce ala gafarta malam madara da kindirmo ya ce zai sa hanjin ka ya santsi kwai ya ce yana da hatsari is highly cholesterol idan ka ci zai haifar maka da matsala duk abin da aka lissafa wa wancan talakan aka ce rashin su ne ya jawo masa matsala shi kuma wannan mai kudin sai a ce shi kuma cin su ne ya jawo masa matsala sai ya ce to yanzu likita ya zai in zauna lafiya sai ya ce in kana so ka zauna lafiya duk wa'yannan abubuwan sai ka dakatar da su kaga ita zogale da kake ganin ta ana ce mata moringa kuna rena ta amma fa'ida ne da ita tana da bitamin kala 42 <laughs> yanzu shi kuma sai ya hada shi da zogale sai ya ce rinka cin tuwon gero wanda ba a surfa ba domin shi gero idan aka surfa duk bitamin din a wanke shi ƙarshe <laughs> na'am to wake jin daɗi malamai suka ce allama ibn al ya ce in kana son jin daɗin duniya haɗa abubuwa guda uku abu na farko idan allah maɗaukin sarki ya maka ni'ima ka gode masa gode wa ni'imar allah wannan sharɗi ne na jin daɗin rayuwar duniya idan ba za ka iya gode wa ni'imar allah ba to babu yadda za ka ka iya jin daɗin rayuwar duniyar balantana har ka more wa duniyar kullum za ka zauna cikin baƙin ciki da damuwa da ɓacin rai da tashin hankali duk ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya maka ba za ka ganta ba ƙarshe da dogon buri za ka mutu kuma ka mutu da dogon buri in baka yi sa'a ba ka wuce jahannama saboda rashin godiya ga Allah maɗaukakin sarki me yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa wa ista'zana rabbukum wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله ما دوكي سركي يتشي وإستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ka ambaci lokacin da ubangijinku ya ba da public announcement wa mutanen duniya gaba ɗaya me Allah yake faɗa la'in shakartum idan kuka gode wa ni'imar da ne muku in ji Allah la'azidan nakum zan ƙara muku Allah idan ka gode wa ni'imar da ya baka sai Allah ya ƙara maka wannan ne dalilin da ya sa malamai suka ce yana daga ladabi na yin addu'a itirafu bi ni'imatillahi wa shukuru alaiha ka yi itirafi da ni'imar da Allah ya maka ka yi godiya a kanta kamin ka miƙa ƙoƙon bara ka sake roƙon Allah maɗaukin sarki wata ni'ima saboda wannan itirafi da za ka yi da ni'imar Allah da yi masa godiya wannan shi zai sa abin da za ka roƙa yanzu a matsayin ƙari sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara maka wannan ne dalilin da ya sa annabi yusuf lokacin da zai yi addu'a sai da ya yi amfani da wannan ladabi mai annabi yusuf yake cewa rabbi Taita ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith samawati. السماوات samawati wal والأرض أن أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف يكي شو ربي يا أبنجي قد آتيتني من الملك حقيقة كاباني وانا أبو دقى ملكي saboda annabi yusuf ya san mulkin da allah ya bashi ƙasar masar ta wancan lokaci wacce take da jiha take da lokal gamman dubu goma sha biyu duk da girman wannan ƙasa in an kwatanta ta da mulkin Allah it is just a teaspoon wani abu ne dan kankani da bai taka kara ya karya ba shi yasa ya ce rabbi qad ataitani min mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith ya Allah kuma ka sanar da ni daga fassarar mafarki a nan gurin ni'imomi ne da Allah ya yi wa annabi Yusuf annabi Yusuf yake ambatan wa'annan ni'imomi bisa babin godiya ga Allah maɗaukakin sarki daga nan sai ya dunkula kansa gaba ɗaya miƙa wa Allah ya ce an tawaliyi faɗira samawati wal ard ya yi wa Allah kirari da jinjina ya ce ya Allah kai ne wanda ka ƙagi halittar samai ka ƙagi halittar ƙasa sai ya ce an tawaliyi fi duniya wal akhirah ya Allah kai ne majibincin lamari na duniya da lahira a nan annabi yusuf ya dunkula kansa gaba ɗaya miƙa wa Allah ya nuna wa Allah bai da kowa sama da ƙasa banda Allah wannan ne dalilin da ya sa ya ku bayin Allah ku yi ƙoƙari Allah ya gamsu sama da ƙasa ba ku da kowa banda Allah da Allah kuka dogara Allah kuka riƙe ku da kowa sai Allah ku saurari taimakon Allah wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wane ne gatan izala wallahi wannan kungiyar ba ta da gata banda Allah idan banda gata daga wajen Allah maɗaukakin sarki tururuwar bayin Allah da suka taru a wannan wuri wa aka ba kwandala domin ya sha mai ya taho wannan wuri sanarwa kawai aka bayar ya ku bayin Allah ku ansa kiran Allah sai ga bukuyun ta cika ta batse ta yi ambaliya wane ne ya tunkuɗo su Allah maɗaukin sarki shine ya tunkuɗo su idan gwamnatin jihar zamfara tana so ta tara wannan jama'ar nawa za ta kashe banda allah babu wanda ya san abin da za ta kashe kamin ta tara wannan jama'ar ya ku bayin allah ku nuna wa allah da allah kuka dogara ya ku ahalus sunna an sa ku a gaba an sa ido a kan ku yan kulle-kulle na kulle-kulle yan murɗe-murɗe na murɗe-murɗe an tafi an tafi an tafi an shiga an tafi an je an kullo an shiryo an murdo an shiryo amma wane ne ke kare kungiyar wane ne gatan wallahi duk masu yi wa izala makirci sai an gama kulle-kulle an gama makircin Allah ya ruguza su gaba daya kadi makarar lazina min qablihim fata Allahu bunyanahum min alqawaidi qablihim فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون والله باب إلم ما كرتن دبا قل با سي أن قل ما كرتن الله يرغز ما كرتن يا الله كتسر ونن قنجي إزالة ya ku bayin Allah ku ƙara cewa amin ya Allah ka tsare wannan ƙungiya ta izala. ya Allah ka tsare wannan kungiya ta izala illa ma kataba Allah lana huwa maulana gawa muka dogara wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa malana ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا duk abin da aka ولنصبرن على ما آذيتمونا على الله فليتوكل المتوكل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو المغرب لا إله إلا هو فاتخذ واتخذه وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده أه. وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله إن الله komai na da ƙarshe. Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira kai gangaran ayar da dai ka karanta ta yanzu kai ku ce Allahu akbar Allah ka kare tsare wannan kungiya Allah ka tsare wannan kungiya Allah ka tsare shugabannin wannan kungiya shugaba abdullahi balalo muna maka addu'a allah ya ƙara tsare ka allah ya ƙara kare ka kuma inda aka sa gaba wajen gina sunnar manzan allah ba ja da baya kada a waiwaya forward ever backward never maluman sunna ku ƙara tashi ku ƙara jajircewa a ci gaba da isar da saƙon allah a ci gaba da isar da saƙon allah masu yi wa izala kafar angulu masu son ya za a ƙulla makirci a soke rijistar ƙungiyar izala masu kulla makirci kan ya za a soke rijistar kungiyar izala masu kulla makirci akan ya za a soke rijistar kungiyar izala ya Allah ka san su in masu shiriwa ne ka shirye da su ya Allah idan iliminka da gaibi ka san ba masu shiriwa ba ne ya Allah ka haɗa su da matsalar da za ta shagaltar da su su bar izala ta ci gaba da aikinta wannan addu'ar ku ci gaba da yinta ba dare ba rana duk mai kokarin yi wannan kungiya da karantarwar ta kafar angulu ya Allah mun bakka da shi ya Allah ka ɗauki mataki a kan shi ku yi tayi ku yi tayi ku yi tayi sannan kun san wani abu tafiyar ta riga ta tafi tafiyar ta yi me ta riga ta tafi a saurara ya kai bawan Allah wannan ni'imar da Allah ya maka kake renawa wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sun rayu da talaucin da ya fi wanda kake rayu wannan da shi wannan bai hana su haddace ƙur'ani ba wannan bai hana su kiyaye sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan bai hana su jihadi ba wannan bai hana su dukkan wani aiki na addini ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta ce akan yi wata jinjirin wata ya kama watan ya kare wani jinjirin wata ya kama ya kare wani jinjirin wata ya kama ya kare jirajiran wata guda uku a cikin watanni guda biyu kwana sittin ba a ɗora tukunya a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku da Allah tare mu nan wa aka taba wata biyu ba dora tukunya a gidan shi ba wanda aka taba wata biyu ba dora tukunya a gidan shi ba a taron mu nan ya daga hannu mu ganshi aka ce me kuke ci ta ce bakake guda biyu bakin dibino da bakin ruwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fito daga gida me ya fito da shi yunwa ya rasa abin da zai ci sai ya tunanin bari ya je gidan babban abokinsa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu domin ya halatta ka ci abinci a gidan abokinka kamar yadda aya ta alkur'ani mai girma ta tabbatar a cikin suratun nur ya kama hanya sai ya ci karo da sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce ina za ka je ya kai umar ya ce gidanka zan je yunwa ta matsa min lamba ko zan samu abin da zan ci sai ya ce wallahi ni ma yunwa ta koro ni daga gidana zan je gidanka ko zan samu wani abu in taba ya za a yace to yanzu mu dungumi mu tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kama hanya suna tafiya sai suka ci karo da annabin yana tahowa bayan sun gaisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina za ku je suka ce ya rasulallah yunwa ce ta matsa mana lamba ta fiddo da mu daga gida muka ce bari mu zo gidanka ko za mu samu abin da za mu taba manzo Allah ya kalle su ya ce lallazi akhrajakuma huwa allazi akhrajani ya ce abin da ya fiddo da ku ku biyu shi da ni ba fiddo da ni daga gidana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun taba kai masa kara saboda talauci yunwa da ta matsa musu lamba ba abinci suka ce ya rasulallah mun kai ga muna ɗaura dutse a cikin mu saboda mu ɗan ƙara nauyi nauyi kada iska ta ture mu suka ɗaga cikin su ga dutsi sun ɗaura saboda ka ɗan ƙara nauyi ka samu balas saboda cikin ya matse ya tamuke iska na iya ture ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaga rigarsa sai suka ga shi duwatsu guda biyu ya saka ɗaya ta gefen dama ɗaya ta gefen hagu sayyidina aliyu dan abi talib ya girma a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi tsananin yunwa a cikin garin makka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya samu abbas ya ce ya kai abbas ga dan uwanka abu talib yana cikin halin kakanika yi bai da wadata gashi da yara mu je mu ɗauki yaransa domin mu rage masa nauyi abbas ya ce ka kawo shawara ya kai dan uwa na alkhairi suka je manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa abbas bayanin makasudin zuwansu nan take abbas ya ce da ali aqilan wasna amma badala kuma ku bar mun aqil sauran duk abin da ga dama ku yi da su amma aqil ku bar mun shi shi ku dauke shi nan ne abbas ya dauki ja'far ibnu abi talib allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki aliyu ibnu abi talib ya zama sayyidina aliyu ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taba samun lokaci gidan annabi ba a yi abinci da rana ba ba a yi da daddare ba aka kwana haka da safe babu breakfast da za a karya ya ce da yunwa ta matsa min lamba rana ta take na ga ba zan iya zama a cikin gidan ba ya ce na ce bari in fita in nemi aikin kwadago da zan samu abin da zan ci na duba riguna na na samu riguna na duk sun mutu ban da riga ko guda ɗaya mai kyau wacce zan iya sakawa ya ce wata algarara algarara na samu na huda na saka na ɗauki tanka ta dabino na ɗaura kunkumina na samu yar shara ya ce haka na shiga cikin gari na je ina zagayawa har na samu gonar wani bayahude da na leƙa bayahudan ya gani ya ce in shigo ya ce da na shigo bayahude ya ce yaro ya na ga idanunka sun yi ƙanana ƙanana na ce yunwa nake ji ya ce ka san mu yahudawa ba ma sadaka ba ma kyauta ya ce ina eh, san da wannan ya ce amma zan baka aikin kwadago ga rijiya nan irin ta sahara ga katuwar guga ka rinka jawo ruwa kana yi mana bayi duk guga ɗaya in ka ciro zan baka dabino kwalli ɗaya ku ji wani kwadago na zalunci sai na aliyu ya ce saboda na rasa yadda zan yi haka na amince da wannan ka'ida idan na jawo guga da kyar zan fiddo ta a bani dabino kwalli ɗaya da haka na tara yan dabinan da zan ci na sha ruwa a gonar na dawo gida na samu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatul mu'minin ba su samu abin da za su sa a bakin salati ba ya ku bayin Allah ya ku talakawa annabin mu ya zaɓi ya yi rayuwa irin ta talakawa ya yi rayuwa ta talauci wanda da ya so yana iya yin addu'a dutsen uhudu a maida mashi shi zinari saboda mu samu sassauci a zukatanmu mu gane annabin namu ma ya yi irin wannan rayuwar shi yasa idan kai fama da talauci kai haƙuri ka bi Allah talaucin bai raba ka da biyayya ga Allah ba talaucin bai sa ka lalace ka zama dan maula ba idan kiyama ta tsaya mai kudin garinku ko ya taimaki addini sai ka riga shi shiga aljanna Ahmadu bin Hanbal ya ruwaito hadisi shehu malami ibn al-qayyim al jawziyya ya kawo shi a littafin sa'udatu sabirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya yace inna ya ummati da aljannata qabla al-aghniya bi nisfi yau manzon Allah ya ce talakawan al'ummata za su riga masu kuɗi shiga aljanna da rabin yini wani mai kuɗi zai ce rabin yini babu matsala awa shida ba shi ne rabin yini na lahira ba yini na lahira wa inna yawman inda rabbika inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin a wajen ubangijinka shekara dubu ne kirgen duniya kenan rabin yini shekara nawa kai talaka yayin da za ka shiga aljanna mai kudin da ya samu kudin ta hanyar halal ya kashe ta hanyar halal kamin a gama yi masa hisabi kayi shekara 500 a gidan aljanna shekara nawa shekara 500 kai ranar talakawa sun yi murna da farin ciki murna ta kama talakawa nan take wani talaka ya miƙe ya ce fa hal ana minhum ya rasulallah ya ce ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin wayannan talakawa da za su riga masu kuɗi shiga aljanna da shekara ɗari biyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce wa hal iza ta ashaita kana ma'akal gada wa iza ta gaddaita kana ma'akal asha ya ce akan samu ranar da zaka karya kuma a ranar kana da abin da zaka ci da daddare ko da baka da na gobe ko ka ci da daddare a samu kana da abin da zaka karya da safe ya ce kwarai da gaskiya rasulallah wata ran aka yi tuwo da daddare mu ci mu koshi ya saura muna da wanda za mu ma da safe mu ci amma da ranar sai mun je mun nemo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce anta lasta minhum kai baka cikin su ai kai mai dama dama ne bai da abincin kwana daya da safe yana da abincin dare mai dama dama ne da daddare yana da abincin safe mai dama dama ne wani talaka sai ya kara miƙewa ya ce fa hal ana minhum ya rasulallah to ni ina cikin su ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce wa hal ma kultu li haza ka ji abin da na gaya wannan ya ce kwarai na ji ya rasulallah kai ba haka kake ba ya ce ba haka nake ba ni in na karya sai na tafi neman abincin rana in na ci na rana in tafi neman na dare in na ci na dare da safe sai na tafi neman abin da zan karya in ba haka ba sai dai in hakura da karyawar in yi zero haka nake rayuwa ya rasulallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce wa hallaka saubun satirun gairu haza ya ce banda wannan rigar ta jikinka kana da wata a gida ya ce ya rasulallah riguna na guda biyu ɗayar tana gida na wanke idan wannan ta datti sai in cire ta in sa waccan sai in wanke wannan kamin ta datti waccan ta bushe su kenan riguna da na mallaka a duniya annabi ya ce an talasta minhum kai ma baka cikin su ai kai mai dama dama ne waye ba mai dama dama ba a cikin taron nan da Allah taron nan wanda rigar shi biyu kawai ba ma ɗaya ba wanda rigar shi biyu ya daga hannu wanda banda rigar jikin shi ƙwara ɗaya yake da ita a gida ya daga hannu mu gan shi yanzu duk tare nan babu da ko kwara daya kuma kuka gagara gode wa Allah kullum kuna cinza yaka kana zaune kan dakali da kaga wata rusasshiyar mota tana walƙiya wani honorable ya wuce ka ainihin cizo yatsa ka ce inna lillahi billahi lazibu duniya rakiya muka zo rakiya raki. baka san rakiya ka zo duniya ba sai ran da aka sa wani mala'ika ya raka ka zuwa jahannama zaka san rakiya ka zo duniya nan take sai wani ya ƙara miƙewa ya ce fa hal ana minhum ya rasulullah to ni fa ina cikin su annabi ya ce kai ba haka kake ba ya ce ya rasulallah in na karya sai na tafi neman abincin rana in na ci na rana in tafi neman na dare in na ci na dare in tafi neman na safe ya ce kuma duk duniya riga jikin nan na ita kadai na mallaka in ta yi da tiban wankewa sai da daddare sai in ɗaura mayafin da nake rufuwa da shi in wanke ta kamin asuba ta bushe sai in sa in taho masallaci sallar asuba ya ce ya rasulallah ni haka nake rayuwa ya rasulallah ya yake rayuwa ya ce haka yake rayuwa annabi sai kalle shi ya ce wahal tajidu qardan idza arata an tastaqriba in ka tashi neman bashi a garin nan na Madina akwai wanda zai baka ya ce ya rasulullah ina tashi neman bashi akwai wanda za su bani tunda sun san zan bubbuga in biya annabi ya ce an talasta minhum kai ma baka ciki kai kana da dama dama na hudu ya kara miƙewa cewa hal ana minhum ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to mu muna ciki ni ina ciki annabi ya ce wa hal samita ma qultu li haula'i kaji abin da na faɗa wa su uku ya ce ina eh, ji kai ya kake rayuwa ya ce in na karya rasulallah sai na tafi neman abincin rana in ci na rana in tafi neman na dare da safe sai na tafi neman na karyawa rigar nan duk duniya ita kadai na mallaka kuma duk madina ba mai iya bani bashi sai annabi ya kalle shi ya ce wahal ta jidu kasba amma idan ka fitan akwai buge-bugen da zaka iya yi ka samu ya ce ya rasulallah ko da ko zan iya yi in samu annabi ya ce an talasta minhu kai ma baka cikin su kai ma mai dama dama ne nabi ya sake miƙe ya ce wahala ana minhu ya rasulallah ni ina ciki annabi ya ce wahal samita ma qultu li haula'i ka ji abin da na fara wayan nan ya ce eh na ji ya rasulallah annabi ya ce kai ya kake rayuwa ya ce ya rasulallah in na karya in tafi neman na rana in na ci na rana in tafi neman na dare da safe in tafi neman na karyawa ban da rigar jikina ban da riga ko ɗaya a duniya duk madina ba wanda zai bani bashi kuma na kan fita da kwan mana na nema na rasa na dawo na kwana da yunwa ba yadda na iya sai manzon Allah ya kalle shi ya ce wa hal tusbihu wa tumsi shakira lillahi ta'ala duk da haka kakan yi ni ka kwana kana yi wa Allah godiya ya ce ya rasulallah ba abinda zan yi wa Allah banda godiya yadda Allah ya bani islam ya sa na gane sunnar ka ya rasulallah ina biye da kai ina bauta wa Allah wannan jarabawa ta rayuwa karaman matsala ce ban ɗauke ta damuwa ba kullum godewa nake yi wa godiya nake yi wa Allah ina ganin Allah ya bani ni'imar da bai yi wa da yawa daga cikin bayinsa ba manzan Allah ya kalle shi ce idan fa anta minhum to kai kana cikin su sai yanzu aka samu guda nawa to yanzu kai kana gidan haya kana iya biya rigunanka sun kai hudu ko biyar hadda keke kwama kake da ita ko farin sifili ba da kafa kake takawa ba kakan je ka dan woce fa ne ka kawo matakka tana maka biyayya ga addini ka gane ka samu islam ka gane sunna amma duk da haka kana ganin allah bai maka gwaninta ba kai bukatar ka har yanzu bata biya ba kai look bang, look you are you, you are very you are very stupid baka san abin da kake a cikin rayuwa kai baka gani mutane nawa Allah ya ba su duniya ya hana su islam islam da da kudi ake sayarwa kana jin zaka samu da kana jin manya-manyan duniya ba su saye shi ba manya-manyan da ake tinkaho da su duniya irin su tony blair irin su jack straw irin su anthony zinni irin su condoleezza rice irin su irin su duka sun samu islam kana jin da da kuɗi za a saya wayannan za su rasa kai ka samu kai je ka kano kaga shirga-shirgan masu kuɗi kuma shirga-shirgan yan bidiya kaga mutum miltimiloniya yana yi wa kabari sujada kaga shirgegen dan boko digirinsa uku amma gaban boka ya faɗi kaga mutum ga duniya ya tara bai san allah ba bai san sunna ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana talaka baka da sisi baka da kwandala duk sunnonin annabi ka gane su tafiyar ka irin ta manzo cin abincin ka irin na manzo zaman ka na manzo tashin ka na manzo fuskar ka ta manzo wandan ka na manzo shigar ka ta manzo fitar ka ta manzo jima'in ka na manzo na manzo na manzo komai sai ka tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya baka wannan muwafaka har yanzu ba gane ya kamata kai wa Allah godiya ba duniya ba ta isa لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولو كان له واديان لابتغى ثالثا ولا يملأ فاه إلا تراب dan adam da za a bashi kogi na zinari sai ya ce ina ma guda biyu ne da za a ce ga na biyu an kara maka sai ya ce ina ma sun kai uku ba abin da ke cika bakin dan adam sai ran da mala'ika ya zare masa rai aka danna shi a cikin kabari aka ɗora itace a kansa aka lullube shi da faskare aka sa ganye aka kwaba laka aka liƙe aka turo ƙasa aka binne aka bashi a ciki ga duhu ga zafi ba fulo ba wundo ba taga ba ac ba fanka ba ba ba ba kamin kwana uku saboda zafin bala'i ya kumbura ya fashe kan ya fashe idon ya zazzago harshe ya zazzago kwakwalwa ta zazzago likafani ya jajawur cikin turbaya ciki ya fashe hanji da koda da saifa sun zazzago tsutsa na safa da barwa tsakanin kwakwalwa da cikinsa a lokacin da dan adam yake gane ya gamsu man don duniya bai gamsuwa shi dan adam ya ku bayin Allah kada ku tsaya wayanda kuke ganin kamar sun tara duniya ku ɗauka nan ake jin daɗi ba nan ake jin daɗi ba akwai gwamnan da bai iya bacci sai ya sha ƙwayar bacci kamin bacci ya ɗauke shi saboda bala'in da ya sa gaba akwai gwamnan da sai an masa allura kamin ya iya bacci akwai sanata ko dan majalisar da bai iya bacci sai an mai allurar bacci saboda bala'i rayuwar duniya ga katon gida ga ac amma zufa yake bala'i ya tasa shi gaba ya rasa inda zai sa kan shi akwai ɗan kasuwan da za ka gan shi cikin katuwar mota da katuwar riga da za a maka lissafin banki ka ji bala'in da yake ciki wata mata na bashi wuya a cikin gida 'ya'yan sun zama 'yan tsiya wannan ya zama ɗan shaye-shaye wannan ɗan wiwi wannan ɗan kodirin wannan ɗan ruwan kwata a masa mis da kashin kadangare wannan ɗan sukurdaye a masa mis da alabuku wannan ɗan tururin masai ɗan tururin juji ɗan kwaraktin fulut, ɗan shakar fetur ɗan, ɗan, ɗan, ɗan, ɗan. bala'in duniya ya rasa inda zai sa kai shi kai ɗanka yana ƙarami amma kullum da shi ake sallar jam'i wai har yanzu baka gode wa Allah ba jin daɗin rayuwar duniya na farko idan ka samu ni'ima ka gode wa Allah abu na biyu da ke sa a ji daɗin rayuwar duniya shine asabaru alal ibtila idan Allah ya jarrabe ka ka iya haƙuri haƙuri da jaraba da Allah ke ɗora wa bawa na daga abin da ke sa ka iya jin daɗin rayuwar duniya Allah ya jarrabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je ka karanta ka ga me ya faru a yakin Uhudu je ka karanta ka ga wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha a yakin Uhudu wannan wahala da ya sha an karya masa hakori an buge shi a jikin kwalkwalinsa kusa kwalkwalin ta nutse masa a kai sahabin da zai zara kusa sai da haƙorinsa ya balle saboda tsabar yadda kusa ta shiga fuskarsa ta jike da jini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin rami da kyal aka ciro shi arna suka rinka masa ruwan kibau sahabbai suka rinka kifa bayansu akan manzon allah kibiya na dirka a bayansu saboda ai sabin na rayuwarsa amma annabi ya yi haƙuri ko bai yi haƙuri ba ya yi haƙuri ya yi haƙuri da talauci ya yi haƙuri da wahalhalun gida da mata ya yi haƙuri wajen da'awa ya yi haƙuri da tafiyar kafa zuwa ɗa'ifa wajen kilomita sittin manzan Allah da kafa ya taka daga maka zuwa ɗa'ifa ya yi wa'azi aka ƙi sa aka saya yara suka yi masa rotse da dutse mata suka haɗa mai zafin kai a gida ya tare masallaci sai da ya wata guda yana kwanciya kan keso yana yin zane a jikin annabi Muhammad da kuma tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ake haƙuri da shi babu abin da manzan Allah bai haƙuri da shi ba yayi hakuri da matsalolin yan uwa da dangi gashi ya zo da sunna yan uwa da dangi sun ki karba su suka fara sa shi gaba amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri annabi yayi hakuri da rashin lafiya yayi hakuri da ciwo yayi hakuri da kuntataccen daki yayi ba irin matsalar da annabi bai yi hakuri da ita ba ya kamata ka gane kai daraja ka bata kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama cikin masu hakuri urwatu ibnu zubair urwatu ibnu zubair kansa ta kama shi likitoci suka ce ba da za a yi sai dai a yanki kamar sai dai a yi me sai dai a yanki ya ce na aminci ba kayan aiki irin na zamani ba allura kashe zafi ba na'urori gaskiya da gaskiya wuka za a ɗauko da gatari a sa wuka a rinka yankawa in an yanke nama da tsoka da jijiya in an isa kan kashi a sa gatari a karya ba wata hanya banda wannan babu hanyar tsaye da jini in yana zuba sai dai a tafasa man gyada ya tafasa ya tafasa tafasa ta bala'i a kawo a zuba kan rauni ya babbake raunin da bala'i da tsaya dole jinin ya dakata that's the process ya za a yi aka kawo masa giya aka ce ga wannan ka sha domin ka fita hankali fado ya mutu aka ma rasa ya za a bashi labarin aka ce bayan da aka yi ya dole a zo a gaya mashi aka zo aka ce kumalla yaron kawa ne ya hau kan rufi ya fado ya mutu ya za a yi buɗe bakinsa sai ce allahumma lakal hamd aka ce allah ya ma wannan kuma ka gode ya ce to ku ba ku gani kanali sitatu a ɗaraf kanali arba'atu a ɗaraf fa akhadha wahidan وترك ثلاثا وكان وكانوا سبعة فأخذ واحدا وترك ستا يتي اللهم ربي لك الحمد yace ba ku gani hannuwa biyu nake da su da ƙafafu biyu Allah ya karbi ɗaya ban man uku in ban gode masa bai kamata ne ƴaƴana guda bakwai Allah ya karbi ɗaya ya bar min guda shida in ban gode masa bai zan yi yace Allahumma in kunta qad akhasta faqad ataita wa in kunta qad bitalaita faqad afaita falakal hamd ya yace ya Allah in ka karba kamin ka karba sai da ka bada ya Allah idan ka jarrabe ni kamin ka jarraba ni ka taɓa bani lafiya ya Allah godiya nake yi a gare ka asabaru alal ibtila kai ne yan matsala karama za ta same ka ka cika duniya da labari matarka ta haihu ka zo masallaci a gidauniya ga mutum ya zo ka ji mutum yana magana kamar ma bai san Allah ba kuma ka san abin da zai baka haushi matsala ta dame shi ya kwana bai bacci ba ko bai iya tashi yayi nafila ya roki Allah ya yi musibar ba kai wani irin sakarai ne ka kwana ba kai bacci ba talauci ya matsa maka lamba idon ka biyu har gari ya waye ka rasa yadda za ka yi wai amma kana tunanin kofar gidan wani alhaji za ka je ka yi maula ga rabbul izzati wal jabarut yana wake neman gafara in bashi wake son arziki in bashi wake son lafiya in bashi wake son naira najeriya in turo masa ita ya murkushe kadda kana nan kai fiki fiki da ido ka gagara tashi ka roki Allah wai tunanin ka gobe kofar gidan wani alhaji zaka je wa iza shakauta ila ibn adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu duk sanda ka kai kuka wa dan adam basira ka tabata ka kai karan mai jin tausayin ka Allah wajen wanda bai jin tausayin ka ku zama masu hakuri idan jarabawa ta same ku in ɗanka ya mutu kamin ɗanka ya mutu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa sun mutu ƴaƴansa maza sun mutu Ibrahim ya mutu Alƙasim ya mutu ƴaƴansa sun mutu annabi ya zubar da hawaye aka ce ya rasulullah kake zubar da hawaye yace rahama ce Allah ya sa a zukatan bayi ya ce amma baki ba zai faɗa ba sai alkhairi baki ba zai faɗa ba in matarka ta rasu kada ka gigice annabi matarsa ta rasu ko ba ta rasu ba khadija radiyallahu anha ta rasu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khadijar ta annabi ba irin khadijar ka ba ita khadijar ta annabi Allah ma da kansa ya yarda da ita manzon Allah yana cikin daki jibrilu ya zo ya ce ya rasulullah ga khadija nan za ta zo wajenka za ta zo maka da abun sha a cikin koko idan ka zo ka ce inna rabbaha ya qara'u alaiha salam Allahu akbar in ta zo ka gaya mata ubangiji da kansa Allah ya turo yana gaida ita khadija da ke samun gaisuwa daga wajen allah jibrilu za a turo ya kawo gaisuwa kai ka in ta gama kurewa ta samu gaisuwa daga liman ya turo ladan gaisuwa daga wajen wa daga wajen allah wa aka turo jibril ya kawo gaisuwar bayan wannan wa bashir habi baitin fil janna min lu'lu'in mujawwaf la sakaba fihi wala nasab kamata albishir Allah ya da mata gida a aljanna gidan an yi shi da lu'ulu'u lu'ulu'u wanda fi kowanne tsada wanda aka rara rarake cikinsa gidan da ba wahala ba hayaniya ba shara ba wanke-wanke ba tukin tuwo ba surfe ba daka ba bacci ba ba ba ba ba ba wannan matar ta mutu ko ba ta mutu ba annabi ya yi hakuri ko bai hakuri ba idan kirki mata ka take da shi ta kai zainab bintu kuzaima ummul masakin wacce kirarin da ake mata uwan miskina ake ce mata amma da ta mutu annabi ya yi haƙuri ko bai yi haƙuri ba sai kai ne saboda ta ta mutu ka gigice kana na shiga ku ana lafiya kandala kandala to ku koya wa matanku sunna idan an yi mutuwa su daina kuka suna ihu suna marin fuska suna jefa da dan kwali suna suna jan gashi ku karantar da su wannan shi ake cewa niyaha haram Allah bai yadda ba annabi bai yadda ba manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce dabi'a ce ta zamanin jahiliya dabi'a ce ta mutanen jahiliya kuka da kururuwa da na bani na lalace saboda miji ya mutu ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya zamanin jahiliya mace yan an mata mutuwa in kar za ta buga ta rarraba wa mata ta gayyato su a zo a taru a dafa shinkafa da faduka su zauna su ci su koshi a yi shimfiɗa kowace ta zauna ta harda kafa ta baje duwawu a ce an shirya a ce an shirya on your mask ready go oh, sai a fara rusa yi. wata mata ta zo ta ce ya rasulallah wata mata ta zo ta ce ya rasulallah an mun mutuwa zamanin jahiliya na yi gayya kukan mutuwa to yanzu na musulunta ɗaya daga cikin wayanda suka ansa gayyata ta ita kuma yanzu bata musulunta ba an mata mutuwa ta aiko komai da takardar gayyata na kukan mutuwa in ansa annabi ya ce wannan jahiliya ce da kin zama musulma ba za ki ansa ba akwai wata baiwar Allah duk inda na tsaya ina mata addu'a a Kano a tudun Murtala ga Dr. Abdullahi Sale Pakistan ga Malam Abdulbasir unguwar bai kawo ya kawo ziyara jana'izar wani bawan Allah ina jin jagora ne ko cikin jagororin majalisin gogorwa a nan kano inda dr faki sai ke gabatar da tafsiri allah ya yi wa mijin rasuwa tana ƙaunar mijin mun je sallar jana'iza wannan baiwar allah ita ta yi wa mijin wankan gawa ta sa masa likafani sanda za a fiddo da gawar mata suka sa ihu wallahi muna kofar gida muna jin muryarta tana musu wa'azi tana ku ji tsoron Allah ku daina wannan annabi ya hana idan kaunarsa kuke ku ce Allah ka ji kan baban sufiya kaji ji matar da ta sha sunna wala ya yi dan gari ya yi ɗan gari waya من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سواريني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون اللهم اجعلنا من المهتدين آمين ya Allah ka samu na cikin masu shiriwa ya ku bayan Allah idan kana so ka ji daɗin duniya abu na uku da zaka cika yaushe a yanzu o oh, mu tashi haka a tashi a ci gaba da wazi har yaushe har yaushe hatta madala ilfajar duk wanda ya shirya a ci gaba da wazi har asuba ya daga hannu ya ce Allahu akbar duk matashin da ya gama shiryawa ya daga hannu ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a takbir shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na tarayyar Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau karamin tsuntsu faliyata faddal mashkuran ma'ajuran abu na uku kami shugaba iso ko kar mu faɗa kami ko shugaban ya iso abu na uku shine al-istighfaru min az-zunub al-istighfaru min az-zunub duk sanda kai wa Allah sabo yi sauri kai istighfari tuba yawan istighfari yawan istighfari kala rama duk ayi istighfari jawo mana duk wacce ta fado maka qur'ani mai girma fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara me Allah zai yi masu istighfari silis samaa alaikum midrara me Allah zai kara musu da shi wa yumdidukum bi amwalin وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم لكم أنهارا توجه كسورة هدو ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك كتابه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله أكبر الله أكبر subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaran ma nasiru gondu ga ma ya kamin shugaba ya dora wazi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله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 والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 'yan uwana 'yan izala ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan alama ya nuna kun gaji akwai alaman 'yan uwana 'yan izala sun gaji saboda haka akwai bukatan kuma aje a huta lura da yanayin lokaci ina mana fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa wannan taro albarka mai yawa wannan gari na bukuyum cikin jihar zamfara a tarayyar najeriya gari ne mai albarka wanda ya karbi bakuncin bakin addinin musulunci mai mataba sarki da sauran shugabannin ƙananan hukumomi da suke wannan wuri muna cike da murna ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka ban taba shigowa wannan gari ba sai wannan rana mai albarka Allahu akbar kuma da na tashi zuwa ba mu zo tallen magani ba ba mu zo taron siyasa ba sai muka zo mai muka zo tallan alƙur'ani da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin mutanen bukuyum da sauran jama'a kun karbi alkur'ani da sunna duk wanda ya karbi wa'azin alƙur'ani da sunna ya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da littafinka alƙur'ani mai girma da sunna annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Malam Giro Argungun muna maka addu'a muna maka barka da dawowa Najeriya. Muna roƙon Allah ya ƙara maka sauƙi. Sheikh Muhammadu Kabiru Haruna Gombe da ya sauka a yanzu ya yi wa'azi mai tasiri wa'azi mai gamsarwa. muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi kafin shi dr abdullahi saleh pakistan shi ma ya gabatar da wa'azi amma kan aikin haji muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi sheikh abbas jega muna addu'a ga wannan dottijo Allah ya saka mishi da alkhairi ya yi addu'o'i masu tasiri kwarai da gaske muna roƙon Allah ya karɓa mana yi mana nasiha da jan hankali sheikh barista sabi'u jibiya muna godiya allah ya saka mashi da alkhairi da wa'azin da ya gabatar sheikh buhari yakubu lagos shi ma ya gabatar da nasiha muna addu'a allah ya saka mashi da alkhairi sannan mala abdulbasir unguwan mai kawo katsina national working committee member muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da sauran duk waɗanda suka saurara mutanen wannan gari da kuma ƙungiya ta wannan jiha ta zamfara gaskiya ba abin da za mu ce tun jiya muke nan zamfara muka yi tarurruka na addinin musulunci aka ɗauki ɗawainiyar wannan taro da masauki da komai mun shigo wannan gari alhamdulillahi ina ga kamar mu da muka shigo garin mun fi ma mutanen garin yawa yawan mutanen da suka zo wa'azi ya ninka mutanen garin amma kuma ina ganin mutanen garin har yanzu za su ba da masauki su yi irin na sahabban manzon Allah a madina yayin da baƙi suka zo musu suka dinga karɓa da murna da jin daɗi har ma malam giro ya yi kira ga 'yan ɗariku na wannan gari su ma su ba da masauki domin na san mutanen wannan gari masu so ne a ce sun kaɓi bakuncin alkur'ani da sunan annabi muhammad sallallahu da ma mutanen jihar gwamnatin jihar zamfara ƙarƙashin jagorancin alhaji abdulaziz yari shi ma muna godiya muna musu addu'a da fatan alkhairi yan uwa babu abin da za mu ce sai mu yi addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kuma ya sanya albarka kira da zan yi ina kira ga 'yan majalisun tarayyar najeriya 'yan majalisu na sanatoci da 'yan majalisa na wakilai ga wani dokoki nan an dukunkune ana so a shigo da shi a hada ku fada da musulunci da musulmai ana a so a ce ku yi doka na ya ba za a aurar da ita ba sai ta shekara goma sha takwas idan aka kuka sa hannu kamar kun fito ne kuna fito na fito da al'umma ku da suka zaɓe ku al'umma ku da suka zaɓe ku al'umma ne musulmai addinin musulunci ya koya mana yadda ya kamata mu aurar da 'ya'yanmu in sun balaga akwai yarinya 'yar shekara goma ta balaga ta kai ta aure manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya auri Aisha tun tana shekara shida ta zo gidansa shekara tara to kai dan majalisa in ka bari har aka ce sai an shekara goma sha takwas kenan kamar ana so a yi faɗa ne da karantarwan addininka na san majalisar ku ya ƙunshi musulmai da waɗanda ba musulmai ba hatta waɗanda ba musulmai ba in magana na gaskiya ya zo suna ƙoƙarin tsayawa su ga sun tsare shi yasa nake yabawa shugaban majalisar dattabai senator david mark lokacin da aka kawo maganan auren jinsi cewa an yadda a yi aure namiji ya auri namiji mace ta auri mace ya ce ba a su ba don majalisa ne na masu addini ba su amince da wannan ba yin wannan a matsayinsa ya kamata mu ce mun yaba mishi hakanan speaker na house of reps aminu waziri tambuwal shi ma haka ya shure wannan doka ya ce ba su amince ba najeriya ba ta yadda ba a ce wai namiji zai auri namiji irin haka ne allah ya halaka mutanen annabi lot masu homosexuality ko lesbianism ma'ana mace ta ainihin wato kwanta da mace irin wannan yana haifarwa ƙasa da bala'i da tashin hankali ƙungiyar nan ta mu ta jama'atu izar bidiya wai kamata sunna ta yi allah wadai da wannan kuma ta yaba muku wurin tsayawa da jajircewa to ga wannan doka ma ba mu yadda ba kar ku sa hannu a ce sai ya mace ta kai shekara goma sha takwas shine sharaɗin aurar da ita addinin mu bai amince da wannan ba ku kama yin consultation ku tattauna da maluman addini don a ba ku shawara ina fatan 'yan majalisar mu da suke wakiltar mu za su yi iya ƙoƙarin su ga cewa sun tsare wannan saƙo daga mimbarin ƙungiyar jama'atu izalatul bidiya wa iqamatus sunna muna kira ga 'yan uwa a ci gaba da addu'a alhazai masu tafiya aikin haji su ci gaba da addu'a Allah ya zauna da Najeriya lafiya malam Muhammad Kabiru Gombe ya yi wata magana akwai masu neman cewa sai sun sa wannan ƙungiya an yi abin da ake iya yi na cutar da ƙungiyan ko 'yan ƙungiyar ko shugabannin ƙungiyar mun san ba mai kare mu ban da Allah wannan aiki da muke yi muna yi tsakani da Allah muna roƙon duk wani wanda yake da wata manufa ko ƙaiƙayi a zuciyarsa ko tunanin yaya zai yi ya ga cewa wannan ƙungiya ta shiga cikin wani hali muna roƙo ya Allah in musulmi ne Allah ka shirya da shi ka sa ya gane cewa wannan ƙungiya alkhairi ne ga al'ummar musulmin Najeriya baki daya in a cikin mu yake ya Allah ka bashi ikon tuba ya gyara ya gane cewa wannan wata inuwa ce da take shafan kowa da kowa in kuma ba mai shirya bane ya Allah kai ka san yadda za ka yi da shi ina roƙonku da ku ci gaba da yin addu'a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya zaunar da ita lafiya babu inda ya fi mana wannan ƙasa Najeriya duk inda ka je a duniya ba za ka ji daɗi kamar kana Najeriya ba saboda haka muna addu'a mun so mu fuskantar rikita-rikita na siyasa muna roƙon Allah ya Allah wannan siyasa Allah ka kawo mana shi cikin sauƙi ya Allah muna roƙonka duk abin da zai tada hankalin Najeriya Allah kar ka kawo shi kuma ina kira ga maluma kada wani ya hau kan mimbarinmu na wannan kungiya ta jama'atu izaratul bid'a wa iqamatu sunna ya hau ya shiga dandalin 'yan siyasa dandali ne na karantar da alkur'ani da sunna muna fata muna roƙo addu'a kawai muke nema cewa ya allah muna nema yadda bayinka suke ansa addu'a kana karɓan addu'a ya Allah muna roƙo ka kawo mana shugabanni na ƙwarai masu adalci masu jin tsoron Allah waɗanda za su shugabance mu a kowane mataki amma ba za mu yi amfani da mimbarinmu na ƙungiya don karantar da ainihin wato al'umma mu canja shi zuwa ainihin wato akalan abubuwa na siyasa ko abin da ya kama da haka ba za mu yi iya ƙoƙari mu ga cewa an karantar da mutane addinin musulunci amma kuma ba za mu gushe ba muna addu'a a mimbarinmu da sauran majalisosinmu gaba ɗaya na neman Allah ya kawo mana shugabanni na kwarai a kowane mataki na san Allah mai iko ne mun san Allah mai iko ne zai ansa mana kuma zai mana ainihin wato maganin abin zai kawo sauƙi in Allah ya yarda sannan ya ku uwa musulmai ina ƙara jan hankalinmu wannan ƙasa mu kamar inda na faɗi najeriya tana bukatan addu'a a kowane mataki sannan kuma al'ummarmu na bukatan haɗin kai an sa musulunci da musulmai a gaba a ko'ina a kowane mataki ya kamata al'ummar musulmi mu ci gaba da haɗa kanmu kar ya zamanto abokin gabanka shine musulmi ɗan uwanka kar ya zamanto duk inda zaka ka zauna ka ƙulla sharri ko ka wani magana ba kowa kake ƙullawa ba musulmi kake ƙullawa to kai wai wane ne abokin gabanka na haƙiƙa ya kamata ka san abokin gabanka na hakika wane ne qur'ani ya gaya mana inna shaytana lakum inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa ya lamarin yake inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir ya ku yan uwa wane ne babban abokin gaba shaytan inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. lalle shaidan abokin gaba ne gare ku ku ruƙe shi abokin gaba kuma Allah ya gwada mana akwai wata aya cikin alkur'ani guda ɗaya tak da Allah ya ce ya yadda mu yi koyi da kafirai a wuri ɗaya a alkur'ani kana tunawa والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير كافر الله يا جماعة shashin su masoya ne ga shashi suna kaunan juna suna son juna in an ce su bari saboda addinin su sai su bari ku ko in an ce ku bari saboda Allah sai ku mai sai ku ki sai Allah ya ce to in ba ku irin wannan soyayya da suke yi ba kun dunkule kun zamanto abu guda kun daina gaba da kiyayya ka hau mimbari maimakon kai wa'azi ka karantar da al'umma son Allah da son manzon Allah sai ya zamanto kana ƙoƙarin la'antan 'yan uwanka ko ka faɗi magana da yake ba gaskiya ba ka ji tsoron Allah ka zama sanadiyan haɗa al'umma da kawo ƙauna tsakanin al'umma da soyayya tsakanin al'umma da haɗa kan ahalus sunna wannan shine manufarmu yan uwa waɗanda duk suke gefe muna kiransu wannan ƙungiya ƙofar ta abu da take mu ƙofar sulhu bai rufe ba duk wanda yake neman sulhu da mu ya zo bismillah domin ƙur'ani ya ce wa sulhu khair muna kira a zo mu haɗu mu dunkule ƙarƙashin alƙur'ani da sunnan manzon Allah domin challenges da ke gabanmu yana buƙatar haɗuwan al'umma musulmi bari in barku da wani hadisi guda ɗaya tak na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wanda Anas dan Malik Allah ya da shi ya ce manzon Allah ya ce inna minan nasi مفاتيح للخير مغالق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغالق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه رواه ابن ماجه وحسنه الباني manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce inna minan nasi akwai waɗansu daga cikin mutane sukan kan mabuɗan alkhairi a hannunsu yake duk lokacin da kaga wani alheri na fitowa a hannun hannunsu yake bakinsu maganan alkhairi sannan su kullum duk inda sharri yake kokari suke su ga an rufe kofan sharri sannan cikin mutane akwai wanda kullum shi inda duka gan shi to mabudin sharri ne da zaran zai yi magana sharri sannan duk inda ka gan shi ana kokarin toshe hanyoyi ne na alkhairi sai manzo Allah ya ce madalla ga wanda Allah ya sanya mabudin alheri a hannunsa shi kullum zai bude alkhairi zuciyarsa a bude take maganar da zai yi akan yan uwansa alkhairi zai yi kira zuwa ga alkhairi sannan kuma baka ganin sharri tare da shi haka ya kamata ahlus sunna su kasance masu kaunan juna masu son juna masu yau juna fatan alkhairi ina fatan za ku riƙe wannan ku zamanto mabudin alkhairi ku zamanto makullin sharri duk inda za a buɗe alkhairi ku ne duk inda za a kulla sharri ba ku ba ne in kun yi haka kun so junanku kun ƙaunaci junanku sai Allah ya sanya wa rayuwanku albarka Allah muna roƙonka ka sanya wa mu albarka ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai da ƙarfinka ya Allah za a je aikin haji a tsaya a yi ta Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka muna da program iri-iri duk wanda ya kama Allah ya ƙaddara za shi aikin haji to akwai shiri da wannan kungiya ta yi wa'azi a ƙasa mai tsarki mun shirya wannan akwai ƙungiyar jaliyat mazauna ƙasar saudiya sun rubuto takarda zuwa ga wannan ƙungiya mai albarka mun karɓa bara sai da aka yi wa'azi a masallatai daban-daban a cikin garin makka har wa'azi goma sha hudu bayan an sauko daga ainihin wato arfa to bana abin ya fi haka domin hatta jami'an gwamnatin saudiya sun ce duk malamin jama'atu izalatul a wa iqamati sunna in ya shiga duk masallacin da ya samu kawai ya tashi don aƙidarsa an yadda da ita yayi wa'azi a garin maka wannan babban albishir ne an kawo mana ainihin wato certificate certificate kowanne da sunansa yana da dama ya tsaya ya wa'azi ya ce ƙalallahu ƙala rasulullahi saboda haka muna godewa Allah akan wannan kuma hatta hukumomin Najeriya mazauna Saudiya su ma an gama shiryawa alhazai muna muku albishir wa'azin bana daban take a makka a tenti tenti na alhazai akwai tsarin da muka yi a cikin gari kuma akwai tsarin da muka yi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya sa a je a yi aikin hajji lafiya a dawo lafiya Allah ya sanya mana albarka Allah ya wannan ƙungiya albarka sauran jawabai da bayanai da wa'azi da nasiha kuma sai gobe insha Allah muna cewa in an tashi in an tashi ba mu yadda wani ya kama hanya ya ce ya bar wannan gari ba ya saurara saboda tafiyan dare mun lura akwai abubuwa da dama da yake faruwa na hatsari saboda haka dan Allah a yi haƙuri a sake sauraron wa'azi gobe za mu tashi da wuri insha Allah saboda waɗanda suke nesa don su kama hanya jami'an tsaro muna musu addu'a kun ga muna tsaya wannan wuri ga DPO tun ɗazu abin sha'awa shine yayin da Malam Ahmad Suleiman ke jan baki ina ji ina kusa da dibiyon tare da shi ake kara ƙarasa ayoyin alkur'ani wannan ya nuna cewa alhamdulillah irin wannan shi muke nema duk inda muka samu irin wannan wakilai mun tabbatar da cewa ba za a yi zalunci ba mun tabbatar da cewa irin wannan sistin ya kama hanyar gyaruwa don haka muna maka addu'a mai girma dpo da mai gidanka kwamishina na 'yan sanda da sauran jami'ai da suka ba da haɗin kai don wannan aiki allah ya saka muku da alkhairi da sss da suke cikin mu a farin kaya muna kira ko ta alkhairi akan wannan kungiya mun san kuna biye da mu kuna bin ayyukanmu ba mu da komai da za ka caji na kusa da kai bai da koreza a jikinsa mun zo jin wa'azi ne don allah mu abokanan taimakawa zaman lafiyar najeriya ne ba abokanan taimakawa tashin hankali a Najeriya ba muna fatan Allah ya taimake mu ya sanya albarka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا abin da ya yi da shugabanci da kuma ainihin suwa ne ne aka zai gara da kuma ainihin wannan kasa kan da kokarin da suna samun da mana da duk da kai da fara da abin da Allah ya Allahu akbar Allah ya faɗi mai cewa wa adallahu lillazina amanu wa'ada Allahu alladhina amanu Allah ya yi ga waɗanda suka yi imani alƙawari sai ya ce minkum daga cikin ku ɗan agaji minkum daga cikin ku malaman ahlus sunna minkum daga cikin ku 'yan siyasa masu tuna addinin musulunci minkum daga cikin ku na local waɗanda suke tunawa da addini minkum da makamantar duk wanda ya yi imani da Allah Allah ya ce ya yi maka alkawari yankin daga cikin wa aminu salihati suka yi ingantattun ayyuka wanda Allah ya yarda da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya yastaklifanna hukun zai shugabantar da ku a cikin ƙasa kamar staklifanna ladina واستخلف الذين من قبلهم kamar yadda ya shugabantar da waɗanda suka wuce gabanin wadai mai kinan da rahu dina sannan kuma zai ba ku damar yin addinin ku a cikin ƙasa da yi masa da yi ba wanda ya zai Allah da kuma ba wanda ya yi an muku ya zaɓan muku shi ne musulunci ويبدلنه من بعد قومهم yi sannan kuma zai kwaɗanne daga ƙarshen da ya mai da da aminci da nini kamar da fasiku to waɗannan su ne fasikai mun ne kokarin a da su duka cikin kungiyar da ba a cikin zalimin wani ga masa sunna mun ne kokarin kana kokarin faɗa da sunna hanya ba za ka san abin da ya faru hanya ba za ka san abin da ya faru a baya ba ba za ka ji tsoron Allah ba ba ka tunanin Allah ya turo wanda zai sa ya tsoka da duka da ba a kan ba ba da haka sannan waye ya ba بلغ ما أرسل إليك كإسر تسابن الله يسوك الزواجرين فإن لم تفعل بدبك أيك حكم فما بلغت رسالتك بكئسر تسابن الله يسوك والله يحصلك من الله الله يحصلك يا مدى wannan sabon da Allah ya ba wa من sallallahu يا wasallam ga waɗanda suke imani sai kuma manzon Allah ta zaɓi ya ce balli anni walau aya kusan da sako na ko da aya guda ɗaya sannan kuma sai ma gwamnati ta ba mu ta kan dan ta zama da cewa a halittun na zaman lafiya

wasu da abin da ya faru da wura wasu da abin ya faru ne kai wani akwai wani wanda zai ba hawa da ba wai an haka shi kuma ta wai akwai wanda zai zama da barazana a kan muna cewa Allah da maza Allah ta kuna ganin mu barazana suna da a tare da Kuna muna da kuna ganin za ta Ko saboda ga wanda ke kokarin ana gana shi gaba an shiga abinda ake karantarwa wannan kuma zaman lafiya ba ta yi hankali ana kiran mutane ko ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da muke ba ya ta kungiya da ta taba jin ko kuma ba wani security da zai iya ba a kasar da ya ce ya ji na masallatan ahlus sunna ya ji ana magana a hada kuma a cikin ko a wata wani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 na ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mai girma mabuwayi wanda ya tattara mu a wannan gari na bukuyun karamar hukumar mulki ta bukuyun cikin jihar zamfara a tarayyar najeriya ba don komi ba sai don isar da saƙo na addinin musulunci ga 'yan uwa ƙarƙashin lema wannan ƙungiya mai albarka uwa mabada mama ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna muna fatan allah shi ƙara muna jagora da mu da maluman mu da shugabanninmu da 'yan agajin mu da dukkan wanda ya yarda ya taka rawa ya ba da gudunmawa don ci gaban addinin musulunci wannan haɗuwa ita ce ta farko tun bayan kammala azumin watan ramadan da ainihin ya gabata na wannan shekara mai albarka na yi farin cikin haɗuwa da huskokin 'yan uwa musulmai da suka cika garin wannan gari na ainihin bukuyun domin amsa kiran shugaba mai adalci sheik abdullahi balalau allah shi ƙara ma rayuwarsa albarka allah shi kare shi da shi da mataimakansa da ainihin waɗanda suke tafiya a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a kamatu sunna da tsarki na zuciya insha Allahu ta'ala ɗan lokacin da nake da shi da yake ina matsayin mai sharan fage ne gabanin zuwan maluma to zan yi tsokaci akan haɗarin gabatar Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zance ko aiki don haka kai tsaye alaramma sai mu shiga cikin suratul hujurat aya ta ɗaya da ta biyu insha Allah ta'ala mu ga abin da zai iya yiwa insha Allah Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله